الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إله الأولين والآخرين الذي قدم من شاء بفضله وأخر من شاء بأبله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى بالجزاء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا ترى وتر رمضان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dubu daya da ɗari hudu da talatin da uku yayin da ya daidai da wato ashirin da takwas ga watan bakwai watan julai shekara ta dubu biyu da goma sha biyu allah kaɗai nake roƙo kada allah ya sa abin da muke karanta da musiba a kanmu kamar yadda aka sani wato abin da ya shafi al'amari na tambayoyi saboda yawan tambayoyin wani ya ba da shawara kawai bayan sallah sai dai a duba tambayoyin da aka rubuto kaf sai a sai a ba da amsa a kansa sai su zama ainihin wato siri domin daga nan garin da kuma kano da ake sa karatun a gidan rediyon freedom muna samun akalla kullum tambayoyi wajen guda ɗari to ka zama yin yiwo kwa a zo a ita tambayoyi to shi yasa sai muka ɗauko guda biyar kullum na yi kokari mu ɗauko guda biyar sai mu ɗan amsa allah mu da bakin sarki ya da mu wannan yana tambaya ne mutum ne bayan ya gama sahur sai ya ainihin wato yi jima'i da matarsa kafin alfijir ya fito me hukuncin azumin azumin yana nan ba abin ya shafi azumin ya shafi abin da muka karanto a baya da Allah ya ce uhilla lakum laylata siyam ar-rafs ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna alim Allah annakum kuntum taqtanuna anfusakum fataba alaykum wa afa ankum fal'ana bashuruhunna وابتغوا ما كتب الله لكم hatta وشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض min al-khayb al-aswad min al-fajr saboda haka wannan ba ainihin wato komai a kansa wannan take tambaya menene hukuncin yin amfani da magani wato maganin mata maganin mata iri biyu ne akwai wanda yake dur akwai wanda baya cutarwa saboda haka ya danganci abin da likitoci suka faɗa a kan shi idan likitoci sun ce yana cutarwa to a nisance shi in sun ce baya cutarwa yana nan a ainihin wato babi na ja'idanci ya ainihin wato halatta amma irin waɗannan magungunan mafi yawanci akan same su suna da cutarwa da akwai matar da ke amfani da wannan maganin mijinta ya zo ya amfani da ita ya sadu da ita daga ƙarshe da matar da mijin sai da aka yi musu kowa operation a gaba to ya kamata gaskiya a yi takaɗan nan a yi hankali a duba al'amura yadda ya kamata wannan tana tambaya ne menene hukuncin mutumin da zai je taɗi idan ga taɓa budurwar shi idan ke masa magana sai ta ai yana cikin so ne kuma duk magana idan zai sai ya ɗan lalibi ta ya ɗan shafa ta ya ɗan taɓa ta kuma gashi ma ko rana ba a sa ba amma kuma dai shi za ta aura kowa ya faɗa mata shi za ta aura Allah wa alamu ba fa ya auren ba ba rajaman bilgani saboda haka ko an sa rana ko gobe ne ɗaurin aure haramun ne ta baki wannan shi ne saboda haka ya kamata shi yasa kullum muna faɗa muna cewa wato ciwon tsamaci na ƙyamace ne haka ciwon ɗa namiji na ɗa namiji ne duk namijin da ya neman yarinya yana so ya aure ta ta bari ya matse shi suka zo suka fara wannan taɗin da ake no gap din nan to billahi lazi daga ƙarshe za ta dawo ba ta da kima a idon shi to kuma yanzu ba ma no gap ba har wani taɗi ake yi wato kai ɗaya kafa hudu ya kai ɗaya kafa hudu yake yarinya ce za ta zo da hijabi sai na namiji ya shiga ciki sai ta zo wuce aka yi sallama sai kafafun guda hudu ne amma kuma to kaga irin wa'annan al'amura ya kamata a duk wurin Allah a nisance su suna daga cikin abin da suke sabbaba aure Allah yake zare albarkar mutane su ta ainihin wato shan wahala wannan gaskiya ba daidai ba ne. wannan ainihin wato bai dace ba gaskiya ba daidai ba ne sannan wannan tana tambaya ne cewa ita ce wani ya kwanta da ita kafin aure ya kamata a ce ta istibra'i sai ba ta ba haka aka yi rufa rufa aka zo aka daura wurin amma daga shi sai ita ta san matsalar da ya faru daga baya bayan an yi auren sai ta ji tsoron Allah daga shi sai ita sai ta ce ya sake ta bayan ya sake ta ta koma gida ta zauna ta istibra'i daga baya ƙara dawowa ya neme ta sannan aka ɗaura auren ya hukuncin auren su wannan shine abin da ya kamata da matan farko da mutanen mu suna zamin yarbawa to ka san dama shi yasa kullum ka ga wani dan uwanka cikin kuskure to kai masa addu'a Allah ya fitar da shi daga ciki kai kuma ka roki Allah kada Allah ya sa ya fada idan ka koma gefe kai ta surutu to in kai wasa ba sai Allah ya jarraba ka da abin da ya fi shi. ko kuwa sai a ce wazo ko menene menene gara su ma watakila akwai tawili na malamai dan malamai ne suka yi musu fassara aka ce fanki huma tsama lakum dinnan shine abin da ya muku dadi abin da ya muku dadi dinnan idan baka auri mace in baka sadu da mace ba za ka gane tana dadi ko ba ta da dadi kaga malamai sun shiga cikin harkar to yanzu mutanen mu abin da suke ya fi na yarbawan mu ne dan su ba sa yarda a daura auren da ciki sai ta haihu ake daura auren mu kuma wani lokaci yarinya da cikin ta ake yin rufa rufa a daura aure billahi la ilaha illa akwai yarinya da na sani an daura aure sati biyu ta haihu sati biyu wannan bayan nan da zaka ga wata hudu wata ta haihu wata wata biyar wata wata shida shi yasa sai kai a hankali akwai wani dan uwa yana nan wannan yana daga cikin dalilan da yasa har yanzu bai aure ba ana ganin yana da alaka da addini miji ne mu wata yarinya ana ganin tana da alaka da addini kawai da ta tashi zuwa sai ta zo masa da ciki ka san su kuma mata suna da wata irin bala'in hadda ba littafi ba biyu kana yi aure billahi labi suna diddige da ranar da ka yi aure idan wata daya sun san ba fa biyu ba komai amma wallahi suna rike da lissafi wata ɗaya idan ta haihu biyu a wata ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas da an shiga wata na tara ta sai su yawwa ta haihu a dubi amma wallahi tana haihuwa a wata da shi a ce ka gani muna ganin malami ne fa to daga nan za zaka ga tasa'ulat ya ainihin wato ta so saboda haka ba daidai bane kuma irin wannan matsalolin fa suna ne suna faruwa dankam masu yawan gasken gaske Allah madaukakin sarki ya kiyaye sannan wannan yana tambayan cewa wato su ne suke da kuɗi sun bayar duk wata sukan da wato naira dubu goma akan ba su dubu biyu su suna zaune sun ba da dubu goma duk wata sai a kawo musu dubu biyu to shi ne suke tambaya hukuncin hakan daidai ne ko ba daidai bane in ba daidai bane su ci gaban dai in kuma daidai ne su ji su in ba daidai bane su karbe kuɗin su in kuma daidai ne su fasa wannan ba daidai bane in har za a yi shi sai dai a yi shi akan ka'ida ta mudaraba zan ɗauki kuɗi na dubu ɗari zan baka kai da ka je kai kasuwanci idan an samu riba a cikin kuɗin nan kana da kaza ina da kaza in ba a samu ba ban da shi ba ka da shi shikenan haka ake da kuma matsalar mutanen mai rashin amana ne ya karanci masu kuɗi suna so su taimaki marasa shi sannan kuma suna jin tsoron wa marasa shi din don wani ya ɗauko wani ya buɗe masa shago ya ga ya cinye kayan wani ma ya ɗauko ya buɗe ya ga to shi sa wani ko yana ganin ka cikin wahala ya kamata ya taimaka ma inda ba gwada kai ba sai ɗauka kai ma fa in kano lashe wani ne za ka lashe ko bai da komai ne ba eh. fa dandama alaihim rabbukum bi dhanbihim fasawa'a wala yakafu ba kai ma sai ɗauka haka za yi to da gaskiya akwai waɗannan matsalolin Allah ta'ala shi yadda wannan su ne abin da zamu dan amsa a yau akan makallah bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرحمن الرحيم واذكر في أيام معدودات فمن في صدقا واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون الله مدعوكين سركي يا أمرية واذكر الله وأنبت الله أجيء لنا فسر فإذا أين وتفعل أرسلتم دنتي يا كما تأنتي وانا فئلين مبني للمجهول أكا جنا شنو مبني للمعلوم دنا فدانتي مبني للمعلوم sai ne shiru ban ce an gina fi'ilin mabni lil majhul bane saboda haka wanda ya je kuskure ne daga baki na ina nafin mabni lil majhul ne ba mabni lil ma'lum ba da haka wadkuru malamai suka ce alwawu hasbu ma qablahu la mahalla la hamil al i'rab اذكروا فعل امر مبني على حسب النون لانه من الافعال الخمسه وكما اذكروا فعل امر مجزوم وعلامه جزمه حسب النون والواو في محل رفع فاعل الله شين مفعول به منصوب في حرف جر أيام اسم مجرور بفي وهو منقول معدودات سيدا منتو وانت وهو منقول وانا نأتي سنن معدودات إنن wato suna ne jam'i ne na ma'adudatun wanda namiji za a ce ma'adudu mace mu'annasa sai a ce ma'adudatun min adda ya uddu wanda yana babun fa'ala ko babun nasarar ya sur ko fa'ala ya fulu sai Allah ya ce faman wanda yake fa'un dinnan wato suka ce atifa man ismu mawsulin ko man wato ismu sharɗin mabnin ala sukuni sai tadjimu ta'ajjala fi'ilun madin مضمون على الفتح لا محل له من الإعراب وفاعله هو في يومين في حرف جر يومين اسم مجرور بفي وعلامة جره اليانيامة على الكسر لأنه مثنى والنون إود عن التنوين في الاسم المفرد والجملة فعلية تعجل في محل جزم فعل الشر فلا فاء واقعة في جواب الشر لا نافية للجنس اسم مضمون على الفتح في محل نسب اسم للنافية للجنس عليه الجار والمجرور والجار والمجرور في محل جزم وفي محل خبر للنافية للجنس والجملة فلا اسم عليه في محل جزم جواب الشرط وجزاؤه saboda haka Allah sai ki wadkurullah ku ambaci Allah fi ayyamin ma'adudatin a cikin kwanaki ididdigagu malamai suka ce al'ayyamin ma'adudat nan da Allah ta'ala yake magana ayyamu ayyamut tashri sune kwanakin ainihin wato farin wata yawmun nahar wa salasata ayyamin ba'adahu, ranar wato yanka da kuma kwana uku bayan ainihin wato ranar yanka wa ayyamun ramin jima da kuma kwanakin wato ramin jima a lokacin da ake ainihin wato yin kabbara wa innan kabarbarin da ake shi ne wankurin lahafi ayyamin ma'aduda suka ce faman ta'ajjala fi yawmayni wanda ya jinkiri a cikin kwanaki guda biyu rama yawmal awwal wasani ya je jifa cikin kwanaki guda biyu kwana daya na biyu ranar na uku sai ya tafi shi wa man ta'akkara shine rama ramal ayyama salasa ya jifa cikin kwanaki uku duka gabaki daya shine wa man faman ta'ajjala fi yawmayni fala isma alayhi wa man ta'akkara fala isma liman ittaqa ga wanda ya tsoron Allah subhanahu wa ta'ala malamai suka ce liman ittaqa dinnan wato lillazi ittaqa rabbahu ga wanda ya ji tsoron ubangijin shi wajen wato barin abinda Allah subhanahu wa ta'ala liman ittaqa rabbahu bi adami tarki wajibin aw jabahu da barin wajibin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ainihin wato wajabta masa da haka sai Allah madaukakin sarki yake cewa wattaqullaha ku ji tsoron Allah wa'alamu annakum ilayhi tuhsharuna kuma ku sani ku din nan fa za a tayar da ku zuwa ga Allah malamai suka ce a cikin liman ittaqa da Allah yake suka yi magana guda uku na farko suka ce da yake liman ittaqa Abdullahi dan Abbas yake cewa liman ittaqa liman ittaqa qatl as ga wanda jin tsoron kashe farauta ko san cikin suratul ma'ida Allah ya ce ya ayyuhan ladina amanu la taqtulu as-sayda wa antum حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاؤه مثل ما قتل من النعم to Allah ya hana mutum idan yana ainihin wato aikin haji ya je duk abin da zai gani na farauta kar ya ainihin wato kashe shi sannan magana ta biyu suka ce liman ittaqal ma'asi fi haddi da mutumin da ya ji tsoron saban Allah a cikin aikin haji shi wannan magana qatada da Abdullahi dan Mas'ud suka faɗi wannan magana wasu malamai suka ce liman ittaqa ga wanda ya ji tsoron Allah cikin abin da ya rage masa na ainihin wato rayuwarsa kamar yadda Fudail bin Iyad suka haɗu da wancan mutumin ya ce masa shekarun ka nawa ne yace shekara ta 60 ne yace in ko shekara ka 60 ne alama ne na kai kusa zaka koma zuwa ga Allah subhanahu wataala sai mutumin ya fashe da kuka yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Fudail bin Iyad yace masa a ta'arifu ma'anaha wannan kalmar da ka faɗa ka san ma'anarta kuwa sai yace masa eh na san cewa ni bawa ne na Allah kuma zan koma gare shi sai ce masa ya dan uwana duk wanda ya san cewa shi bawa ne na Allah zai koma zuwa gare shi to ya sani zai tsaya gaban Allah wanda kuma ya san cewa zai je gaban Allah zai tsaya to ya sani kuma akwai tambaya wanda kuma ya san zai tsaya za a yi masa tambaya sai yace fala budda an yi idda lissu ali jawaba dole sai ya tattalin amsa kafin ranar da za a yi masa tambaya sai mutumin ya ƙara fashewa da kuka yake masa me dabara yanzu ya da'i sai yake masa dabara shine yanzu ka riƙe aikin kwarai cikin abin da ya rage maka na rayuwarka sai Allah subhanahu wa ta'ala ya yafi maka abin da ya sau kai a baya da abin da za ka yi nan gaba idan ka ci gaba da mummunan aiki a abin da ya rage maka na rayuwarka nan gaba sai Allah ya kama ka da abin da ya wuce baya da kuma abin da ya faru ainihin wato nan gaba shine liman yattaqa da haka Allah ya ce wa alamu ku sani ku dinnan annakum ilaihi tusharuna da haka suka ce wa alamu fi'il amrin ne wanda fi'il amrin dinnan mabniun ala hasbin nuni wal wawu shine fi mahall raf'in fa'il anna harfu nasbin wa masdarin wa tawkidin mabniun ala al-fath wal kafu shine fi mahall nasbin ismu illa wal mimu alamatu jami lil mutlaq tusharuna فعل مضارع مضمون للمجهول والواو في محل رفع نائب الفاعل والجملة تهشرون في محل رفع اسم أن والجملة من أن واسمها وخبرها سد مسد مفعولي اعلموا اعلموا تصور هكا الله سبحانه وتعالى يا أينه وتفعل wannan magana to ajiya mun fara magana akan abin da ya shafi zikiri kuma ita wannan harka ta zikiri kullum tana daga cikin abin da ake wa mutane cewa cewa da dogarido da damfara da kuwan nan kuma Allah ya ce mana a nan gurin ya ce wadkurullaha fi ayyami mai zikirin Allah a cikin kwanaki kididdigamu to yanzu wannan zikirin da Allah ya ce a yi al'umma Allah ya kyale ta haka ta hannun manzon Allah bai mata bayanin yadda za a yi wannan zikirin ba ko yayi manzon Allah ya yi bayanin wannan zikirin yasa zikirorin da ake yi ranar sallar idi karama da sallah babba kowa ya sani yasa wannan shine wadkurullah fi ayyamin ma'dudat wancan shine wadkurullah fi ayyamin ma'lumat to manzon Allah ya bayanin ga irin zikirin da ake to duk wani zikiri da wani zai kawo fa sai ya mana bayanin waye ce ayi kuma ya za yi kuma wani lokaci za yi in ba haka ba to ba za mu yadda da zikirin kowaye ba wasu da ba mu san mu fara magana ba amma tunda mun ji an fara tattaka sunna da ahli sunna to za mu fara mai da martani ba. kuma bayanan da muka yi mu dama kullum ba ma yi sai amma tunda muka fara karatun da ba mu taba kowa ba malamai sun ce zikiri yana zuwa cikin qur'ani da ma'ana kusan guda ashirin na farko akwai azzikiru bil lisan zikiri da harshe wanda Allah madaukakin sarki yake cewa inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin ulil albab sai ya ce alladina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi sannan Allah madaukakin sarki ya ƙara cewa fa mana qadaytum kuma ayat da muka karanto a baya fadhkurullaha ka zikrikum aba'akum aw ashadda zikra Allah ya magana sannan ya ƙara cewa fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan tan cikin suratul nisa'i فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا da haka duk mutumin da ya ce ahlus sunna ba sa zikiri wannan ba karamin makaryaci bane kun ba karamin makiyin Allah bane abu na biyu shi yasa Allah sai ce mana ya ayyuhal ladina amanu zkurullaha zikran kaseera Abdullah dan Abbas me yace cewa duk mutumin da ya tashi matar shi da daddare suka yi sallar nafila guda biyu da shi da ita suna daga cikin milan zafirin Allah a kasiran wadda da Allah ya faɗa abu na biyu akwai azzikiru bil qalbi wan nadam zikiri ta hanyar zuciyarka idan kai abu ka tuna cewa wannan abun ba daidai bane shi ma zikiri ne Allah ya ce wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqina sai ya ce alladhina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم سيتي ذكروا الله سيستنا الله هذا من الذكر بالقلب والندم فاستكبروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله أبو نأكو ما لم يسكت الحديث واتو مغانا قوزا أنا تي مسا أينهم واتو حديثي وأنا تي مسا ذكري kamar yadda annabi yusuf ya ce wa qala lil ladhi banna annahu najin minhu madkurni inda rabbika fa ansahu shaytanu zikra rabbihi falabisa fi sijni bida asni kaga ya ce udkurni inda rabbika ma'ana ka ambace ni a gurin mai gidanka to shi yasa Allah madaukakin sarki cikin suratul maryam ya fara yace wadhkur fil kitabi maryama idan tabayyana min ahliha makanan sharqiyya yazo yace wa fil kitabi ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya yace wa zakur kitabi Musa innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya wa zakur kitabi Isma'il innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa zakur kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya sannan a suka ce na hudu alkhabaru labari ana kiransa a ce masa ainihin wato zikiri kamar yadda can Allah ya ce wa yas'alunaka an zarqar ne kun sa'atlu in sannan kuma suka ce abu na biyar da kalmar zikiri take ɗauka a ƙur'ani, akwai al'izatu wa'azi akwai mutanen da Allah ya ce falamma nasu ma zukiru bihi an bainal ladina yanhauna 'anil su'i sanda suka manta abin da aka yi musu wa'azi sai Allah ya kira azzikiru anan sai ya ce masa ainihin wato wa'azi sannan as-sadisu tauhidi ana kiran shi a ce masa zikiri Allah ya ce wa man a'rada an zikiri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ama da kuma cin wa man ya'shu an dhikrir rahmani nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin duk duniya ko ba masu tabbaka tauhidi yadda Allah yake so in ba ahli sunna ba Na haka su suke kan zikiri na gaske zikiri na hakika sannan abu na gaba da kalmar zikiri take ɗauka a cikin littafin Allah subhanahu wata'ala akwai alƙur'ani Allah madaukakin sarki ya ce ikita rabalin nasu hisabu wa hum fi ghaflatin mu'rimun sai ce ma ya atihim min dhikrin min rabbihim muhdathun illa sama'uhu wa hum yal'abun nan shine ainihin wato azzikir sannan Allah yake cewa hada dhikrun mubarakun anzalnahu afa antum lahu munkirun sannan abu na takwas suka ce a taura da kuma ilimi Allah ya faɗa ya ce wa ma arsalna min qablaka illa rijalan nuhi ilayhim sai ce fasalu ahla dhikr in kuntum la ta'lamun azzikir anan zai dauki a taura sannan zai dauki duk abin da baka sani ba ma Allah ya kira shi ya ce masa ainihin wato zikiri sannan akwai asharafu ɗaukaka Allah ya ce wa larabawa laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum afala taqilun sannan akwai abin da ya shafi wato afa'a ayat da muka karanto a watan shekaran fadkuruni azkurkum washkuruni wala takfurun sannan akwai alhibs kiyaye abu wa idh akhadna mithaqakum wa rafa'na fawqakum al-tura khudhu ma atinakum bi quwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun ku tuna abin da ke ciki sannan akwai albayan bayani Allah ya kira shi zikiri da haka ya kira alqur'ani yake sadi sai ya ce wal qur'ani bi ina rantsuwa da alqur'ani ma'abucin bayani shi yasa yake ta au ajitum an ja'akum zikrun min rabbikum ala rajulin minkum idan kuna mamaki a ce bayani ya zo daga wajen ubangijin akan mutum daga cikin ku sannan Allah ya kira ainihin wato abin da ya shafi na gaba ya kira ainihin wato sallar juma'a ya ce mata zikiri ya ce ya yi na ladina amanu idan nudiya lis salati min juma'a da sai ke fas'au ila layi. Ka je duk masallacin da zaka je a garin nan ba masallacin da ake kankarawa ranar juma'a dan zikirin Allah irin masallacin ahlus sunna wal jama'a su suke zikirin Allah na gaske Allah ya kira sallar juma'a ya ce mata ainihin wato zikiri sannan Allah ya kira sunnar manzon Allah ya ce mata zikiri ya ce bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatadhakkaru wa tafakkaru ko sa ainihin wato tunani sannan abu na goma sha gaba na goma sha ainihin wato na goma sha bakwai da Allah madaukakin sarki ya faɗa akwai al'aibu Allah ya ce ma annabi wa idza ra'aka allazina kafaru in yattakidunaka illa hudwan a hadha alladhi yadhkuru alihatakum wa hum bi dhikri rahmanihim kafirun nan azzikir shine aibatawa sannan bayan wannan Allah ya kira Allahul Mahfuz ya ce masa azzikir wa laqad katanna fi zaburi min ba'd zikr anna al-arda yarisuha ibadiy salihun sannan bayan wannan sai ainihin wato yaban Allah da kuma yaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi ma ana ce masa azzikir sannan sai shi kanshi manzon Allah Allah ya ce masa azzikir ya ce kada anzalallahu ilaykum zikra sai yake rasulan yatlu alaikum ayatullahi mubayyinat wayannan sune zikiri to mu ba mu cewa muka ba mai da zikiri ba a'a zikirin da wasu suka kawo shine ba mai da shi ba kuma muna ƙara maimaitawa kowa ya ji ba ranar da za mu saki abinda annabi ya kawo mu kama abin da wani ya kawo alfazazi ya ce ala kulli fannin faddala Allahu fannahu akan kowane fanni Allah ya fifita fannin manzon Allah ba yadda za a yi ka haɗa maganar da ta fito daga bakin annabi da maganar ta fito daga bakin wani ai ba ma ɗaya bane ko dabba ce annabi ya hauta bambanta da dabbar kowa a duniya idan dabbar annabi tana da muza da bambanci da sauran dabbobi a duniya saboda annabi ya hauta ta yaya saboda rashin hankali magana ta fito daga bakin annabi kuma a kwatanta maganar da ta fito daga bakin annabi da maganar ta fito daga bakin wani amma dan bid'a da yake da aure ya fi kowa san annabi haka zai ɗauko wani salati ya ɗauko wani zikiri ya ce ga wani zikiri ya ninka na annabi har sau dubu shida ko sau dubu bakwai ko sau dubu goma kuma ya dage akan sai an yadda da wannan kaga mu ba za mu yadda da wannan ba saboda haka wannan ainihin wato shine yanzu ana nan wato ana ci gaba da wa'annan al'amara na tsage-tsage da shari'a ƙarya da shari amma inda za ku yi adalci ku ce waɗannan mutanen sun ce ne ba su yarda da zikirin da wasu mutane suka kawo ba su yi zikirin manzon Allah kowa in yi sai san ina muke rigima da ku ma cewa ake ai ba su yarda da zikiri ba to zikirin waye zikirin waye muna karanta qur'ani akwai wanda ya kai mu karanta qur'ani kuma Allah ya ce qur'ani ya ce zikiri ne muna da masallatan juma'a Allah ya kira ya ce masa ne zikiri ba masallatan da suka kai masallatan ahli sunna kyau in ka shiga gari ko tambaya ma karka yi da ka ga dan kareren masallaci to billahi ka san inna ma ya'muru masaji wallahi man amana billahi wal yawmil san masu masallacin amma da ka ga wani masallaci wani daga jaja wani ya san yaji da shi ka san ai sai a hankali Allah madaukakin sarki ya samu dace wannan shine da haka dai Allah ya ce mana wattaqullaha mu ji tsoron Allah wa'lamu musani annakum ilaihi tusharuna lallai mu dinnan za a tayar da mu zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala sannan sai aya ta gaba yake وهو ألد الصالح malamai suka ce Allah ta'ala ya ce wa minan nasi akwai daga cikin mutane man yu'jibuka qawluhu fi hayatid dunya wanda maganar shi za ta burge ka a cikin wannan fatin sarki ya ce wa minan nasi akwai daga cikin mutane man yu'jibuka qawluhu wanda maganar shi zai burge ka wanda ɗaya ne daga cikin sifofi na ainihin wato munafikai amma wa yushhidillah yana shaidar wa Allah alama fi qalbihi akan abin da ke cikin zuciyarsa wa huwa aladdul qisam shine tsanin wato husuma ne akan banna malamai suka ce wa hunaka unasun munafiquna akwai daga cikin mutane munafikai tuqjibul mar'a halawatu halawatu alsinatihim zaka ga mutum in yana magana harshen sai ya burge ka wa yatadaharuna bil war'i wa sariya mutum zai dinga bayyanar maka wato da tsantsene da kuma ainihin wato kyawun yanayi kyawan zuciya haka zai dinga nuna maka shi na kirki ne amma wa laha ala sidqi qawiyyatihim wa kulubi kuma yana shaidar wa Allah akan cewa shi mutum ne na kirki mutum ne na gari amma zuciyar shi wato suka ce ta fi abin da ya shafi haƙuri ɗaci saboda tsananin yadda take bata da alaƙa da Allah alaƙa mai kyau to wannan sifa ce ta munafikai shi sa Allah ya ce idza ja'a kal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah in munafikai cewa suke mun shaida kai manzon Allah ne sai Allah ya ce wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibu Allah yana shaida ƙarya suke ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah sun yi wannan ya zama musu garkuwar da za su kange mutane daga tafarkin Allah ne innahum sa'a ma kanu ya'malu dalika bi annahum amanu wannan matsala ta faru ne saboda sun yi imani a ina suka yi imani a baki sun makafaru sannan suka kafirce a ina a zuciya fa tubi ala qulubihim fahum la yafqahun da Allah ya ce wa idza ra'aytahum tu'jibuka arsamuhum in ka gansu jikin su zai baka sha'awa Kada mutum yayi nadi iya nadi ya ɓata ya ce kuma shi jikan ma'aiki ne idan bayani ya sa kuka tu'jibuka arsamuhum wa in yaqulu tasma li qawlihi in da su yi magana kuma sai ta saurari abin da za su faɗa amma Allah ya ce ka annahum kushubun musannana kaman katako ne da aka jingine ba shi da wani amfani Ya na kulla sayhatin alayhi duk ayar da kaja duk hadisin da kaja ka fassara ko ba da su suke ba sai ka ji sun lauya sun ce da su kake na kulla sayhatin alayhi duk ayar da kaja duk hadisin da kaja ko ba kai magana ba ko bai shafe su ba sai sun ce da su abi na haka Allah ce kamar yadda ya ce wa minan nasu man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin to haka nan nan ma wa minan nasi akwai daga cikin mutane man yujibu ka qawluhu wanda magana shi za ta burge ka a ina fil hayatid dunya a wannan rayuwar ta duniya amma wa yashhadu Allah yana shaidarwa Allah subhanahu ta'ala alama fi kalbihi akan abin da ke cikin zuciyarsa alhali shi dinnan mai tsananin wato abin da ya shafi husuma ne akan ainihin wato banna Allah madaukakin sarki ya ainihin wato kiyaye wannan shine abin da yake faruwa mun taba ba da labari a nan gurin ta akwai wani mutum wannan mutumin asalin shi musulmi ne to matsala ta rayuwa sai ka zo ta sa sai aka zo aka rude shi sai ya koma wani addini na kiristanci wanda makaho ne zai magani to wannan mutumin yana da mata matar ta tashi ba na so faɗi sunan garin ta je garin ta faɗa ma 'yan uwar ga fa halin da take ciki mijinta ya koma kirista wallahi buɗe baki sai suka ce to ai ba gara ma shi da koma kiristanci ba sai da kike izala ba wai ai kun san mutanen ai to nan gaba za mu fara faɗa wa ai gara ita gara shi da ya koma kirista wai ita da ta koma irin izala ba saboda ka su a wurin sa gara ne gara kirista da dan izala haka suke faɗa haka suke faɗa Allah madaukakin sarki ya kiyaye sannan wasu bayan Allah sun je gurin wani malami sun taso daga wani gauyi sun musulunta shi fa mutumin yana kusa da su fa ya kasa zuwa ya musu wa'azi su shiga musulunci suka ji saƙon bawan Allah nan malamin sunna ne na musulunci suka taso daga wani guri suka zo suka karɓa addinin musulunci bayan sun koma garin su sai ya tambaye sai ce da kuka je karɓo musuluncin hannu ma kuka karɓo sai suka ce dan zala ne sai ta ai yadda kuka ya haka kamar kun faɗo daga sama ne kuma shi yi jayi ai da ku je ku karɓi musulunci hannun dan zala, ai gara ku ci gaba da zama yadda kuke wallahi wallahi tallahi wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya kuma kowa ya san wanda suke goya ma kafare a ƙasar nan suke ganin cewa gara armin kirista da musulmi dan izala haka suke ainihin wato gani to a je dai mu gani idan tusa tana hura wuta eh a je dai mu gani Allah madaukakin sarki ya kiyaye sannan yake wa idza tawalla wa idza tawalla ta'awun والله Allah ya ce wa'iza walla idan ya juya baya sa'a sai ya aiki fil ardi a cikin ƙasa liyusti da fiha saboda ya fasadi ya banna a cikinta wai hulika yuhlika kuma ya halakar da ainihin wato al malamai suka ce shine 'ya'yan abinci ko ainihin wato gonaki wan nasal da kuma 'ya'yan na mutane ko kuma 'ya'yan abincin da ainihin wato ita gonar take ainihin wato haifarwa wallahu saboda haka shi Allah la yuhibbul fasad Allah bai san ainihin wato banna a ainihin wato bayan ƙasa wannan ayar da Allah madaukakin sarki yace wa idza tawalla malamai suka ce tawalla din nan zai iya daukar idan ya juya baya daga inda yake ko wa idza tawalla idan ya samu shugabanci ya samu dama to sa'a sa'a zai iya daukar zai yi gaugawa ko sa'a zakan iya daukar yayi aiki dan Allah ya kawo duka guda biyu waje a rajulun min ahalil madinati yas'a da kuma can da Allah ya ce wa allai salil insani illa ma sa'a mutum ba shi da wani abu na sakamako sai abin da ya ainihin wato aikata malamai sun ce wannan saukar wannan ayar ta sauka saboda mutane kusan guda biyar na farko suka ce wajen saukarta annaha nazalal fil akhnas bin sharik kana layyinul kalam waccan ayar da ta wuce ya kasance yana da ainihin wato magana mai kyau amma kafirul kalbi zuciyar kafira ce yuzhiru lin nabi sallallahu alaihi wa sallama alhasan yakan bayyana wa da manzon Allah kyakkyawan abu amma sai ya rantsuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa shi yana son annabi kuma yana bin manzon Allah akan addinin musulunci amma yana koyi akasin haka a cikin zuciyar shi wannan magana abdullahi dan abbas ya faɗe ta wata maganan ta biyu suka ce nazalat fi man nafaqa ta sauka ne cikin wani mutum da ya munafunci ya bayyanar da wato fa azhara bilisanihi ma laysa fi qalbihi ya bayyanar da abu a zuciyar shi wanda ba shi bane a cikin bakin shi ya bayyanar da abu a bakin shi wanda ba shi bane a cikin zuciyar shi wannan maganan Hassan da ainihin wato Qadada suka faɗi ainihin wato wannan maganan magana ta ainihin wato uku daga ibn abbasin suka ce ainihin wato wannan ayar ta ainihin wato sauka ne akan wato abdullahi dan abbas yake faɗa cewa wannan ayar ta sauka akan sariya na raji wayannan mutanen sun kasance kafare ne na shawa sai suka samo ɗan saƙo sai suka turo shi gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa sun musulunta fa ba'asa ilaihim nafaran min ulama'i ashabika suka ce annabi ya samu ƙwararru daga cikin malamai a madina ya tura ya karantar da su wanda za su karantar da su addini wannan ya kasance wato Wakana, zalika makaran min wannan makirci ne daga gurin su fa ba'asa ilaihim khubayb sai manzon Allah ya tashi khubayb sai ya tura da marsad abi marsad da Khalid bin Bukhair da Abdullahi bin Tariq bin Shahid wa zaid bin da sinna sai annabi ya ɗauki wato sai shugabantar musu da asin bin sabi al ya ce wannan shine shugabanku. ku wannan isar doguwa ce lokacin da mutanen suka ainihin wato tafi suka yi nisa bayan sun tsaya inda za su tsaya sun ci dabino sun tashi daga gurin wata tsohuwa ta zo wucewa da ta zo wucewa sai ta tsaya sai ta ga dabino tana kallon dabino sai ta ce wannan dabinon mutanen makka ne suka zo nan gurin sai ta koma ta faɗa wa mutanen wani gari to su dama mutanen wani garin cikin shi wannan wato asim bin sabit din nan a yakin badar ya kashe mijinta ya kashe ya kashe wato ɗayanta ita kuma ta rantse da Allah ta kowane hali tana so sai an ciro kanshi an fafe kanshi an yi koko da kanshi ta sha ruwa a cikin kanshi haka take so a yi saboda haka da aka yi wannan al'amari shi shikenan bayan suka ci gaba da tafiya kawai sai suka ji motsi da suka ji motsi kawai wai ga wanda za su sai suka ga wajen mutum ɗari da kibiyoyi an zagaye su da suka ga mutum wajen ɗari da kibiyoyi an zagaye su sai suka ruga da gudu sai suka ainihin wato duk hauru a wannan lokacin sun samu sun kashe marta da khalid da abdullahi bin tsari shi kuma asim zai wannan asim bin sabi sai ya ruga sai ya hau dutse sai ya cire kibiyar shi guda bakwai da ke jiki duk wanda ya harba sai ya mutu sai da ya samu ya kashe mutum guda bakwai daga cikinsu da ya kashe mutum guda bakwai daga cikinsu a wannan lokacin sai ya tsaye addu'a ya ce Allahumma ya Allah inni qad hamamtu ko hamaitu dinaka sadaran nahari Allah na kare addinin ka da rana a fahimi lahami akhirin nahari Allah ka kare nama na da karshen wuni sannan mushrikai sai suka kewaye su bayan da suka kewaye su falamma qataluhu aradu jazzahu lokacin da suka kewaye su yana sama an yi anya sako sai suka ainihin wato kashe shi yana saman aka harbe shi to yanzu ya za yi ana so sai an ɗauko kan shi aka rasa yadda za a yi da ana so a ɗauko kan shi an faru dutsen za a hu sai Allah ya turo wata irin kudan zuma wata bindina ce ta Allah wa ma ya alamu da rabbika illa huwa aka ce ai zuma idan an kunna mata wuta gudu take bara a je a kunna wuta a kure ta sai aka ga an ji an kunna wuta amma zuman in ta taso haka za ta yi kugi ta shigo cikin wuta da komai kuma duk wanda ta harba sai lahira sai aka ce to wannan gawar ba za ta ɗauku ba amma abin da za a yi a bari da daddare a zo a ɗauka ai da daddare zuma ba ta gani da daddare Allah ya sa aka haɗa wani makon ruwa aka yi wanda ba a taɓa yi ba sai Allah ya sa aka ɗauki gawar aka tafi da ita garin Madina saboda haka wannan shine abin da ya faru akan wannan issa tana da ainihin wato tsawo to sai Allah madaukakin sarki ta wa idza tawalla idan ya juya baya malamai suka ce fa idan sarafa al min ha'ula'i ila al-amal idan ɗaya daga cikin waɗannan mabannatan ya juya zuwa ga aiki au tawalla ko ya samu ainihin wato shugabanci to ittajaha ila sharri wal fasadi sai ka ga mutum ya karkata zuwa ga sharri da kuma banna a bayan ƙasa saboda haka sai Allah yake cewa fi ihlakin nabati wal harz a cikin halakar da ainihin wato tsirrai da kuma shuke-shuke sannan da kuma bata ainihin wato nasal ya'ya wanda yake ainihin wato da sune ne rayuwar dan adam take ainihin wato ci gaba ya'yan ko ya shafi abin da gona take haifarwa ko ya shafi ya'ya abin da mutane suke ainihin wato haihuwa sai Allah madaukakin sarki yake cewa والله لا يحب الفساد الله ما دوكين سركي كما بايا سان فنا عينه واتو بايان قسا الله بي سانتا الراجب الاصفهاني الكتاب المفردات في غريب القران yake cewa alfasadu khurudu shay'i an itidal qalilan kana alkhurud alayhi aw kathiran yace in an ce balla shine fitar abu daga daidai sawa'un fitar kaɗan ne ko fitar da yawa ne ana kiran shi balla sannan yace wa yasta amalu fi nafsi ana yin amfani da wannan kalma ta ɓata abu a cikin jiki da kuma abubuwa wanda suke sun fita daga abin da yake daidai a ce musu ainihin wato ɓanna, da haka suka ce ma'anar da ɓanna ya zo da shi cikin ƙur'ani. na farko alma'asiya banna Allah ya kira alma'asiya cikin ƙur'ani da banna a cikin suratul baqara aya ta goma sha ɗaya da muka karanto a baya wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu inna nahnu muslimun in an ce masa kasi banna mai fasadi anan shine saba ma Allah subhanahu wa ta'ala abu na biyu malamai suka ce ana kiran alhalaku da fasadi a cikin ainihin wato alqur'ani Allah ya faɗa a cikin suratul anbiya aya ta 22 yace law kana fihi ma alihatun illa Allah la fasadata sannan ana kiran alkarabu, rusa abu ana ce masa ainihin wato banna Allah ya faɗa a cikin suratul naml a aya ta 34 akan kissar bilkisa da take cewa innal muluka idza dakalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha azilla wa kadhalika yaf'alu sannan al-munkar munkari ma ana kiran shi a ce masa ainihin wato banna Allah ya faɗa cikin suratul hud aya ta 100 da ainihin wato 16 ya ce ulu baqiyatin yanhauna anil fasadi illa qalilan mimman anjayna sannan akwai as-sihru sihiri ma ana kiran shi a ce masa balla dan haka Allah ya faɗa cikin suratu Yunus a aya ta 81 ta inna Allah la yuhibbu wa la yuslihu amal al mufsidina Allah baya gyara aikin mutanen da yake mabannata ne ibn al-qayyim Allah ya masa rahama yake cewa faɗin Allah da yake cewa wala tufsidu fil ardi kada ku ɓata ƙasa ba da islahi ha, bayan an gyara ta sai ce mafi yawancin malaman tafsiri sun ce la tufsidu fiha bil ma'asi kada a ɓata kasan Allah da sako waddu'a ila ghairi ta'atillahi da kuma kira zuwa ga yima wani Allah ba'a ba'a da da islahi Allah bayan Allah ya gyara ta da ainihin wato turo manzanni da shari'ar musulunci da kuma kira zuwa ga Allah yace fa inna ibadata lallai bauta ma wani Allah subhanahu wata'ala da kira zuwa ga shirka sai yace huwa a'zamu fasadin fil ardi ita ce ɓannan da ta fi kowace ɓanna a bayan ƙasa sai ce bal fasadun fil ardi fil haqiqa inna ma huwa shirki bihi banna ta gaske a bayan ƙasa na farko shine shirka saba ma Allah sannan kuma sai ce fa shirku wa da'awati ila ghairillahi shirka da kuma kira zuwa ga wani Allah da tsaida wani abun bauta wanda ba Allah ba da kuma wani abu wanda ake bi wanda ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba shine banna mafi girma yace wala salaha laha ba yadda za a yi a samu gyara ga kowace al'umma ga mutanenta illa bi an yakuna Allah wahdahu huwa al-ma'bud al-muta sai in ya kasance Allah shi kadai ake yi kuma shi ake ainihin wato bautawa sai yake cewa daga cikin maganganun da yake yi wa manta tadabbara a al-alam duk wanda ya kalli halin da duniya take ciki yanzu yake cewa wajada kulla salahin fil ardi zai samu dukkan gyaran da kaga ya gyaru a bayan ƙasa fa sababuhu tauhidul lahi abin da ke kawo ƙasa ta gyaru shine ƙasa sai an gyara ta da tauhidi sannan take gyaruwa da kuma bauta ma Allah da kuma da'a ga manzon Allah ɗari bisa ɗari yace wa kullu sharrin fil alam dukkan sharrin da kaga kuma ya yawaita cikin talakai da kuma fitina da bala'i da kuma abin da ke kawo makiya su rinjaye wato musulmi sai yake cewa sababin ki shine mukhalafatu rasulihi sallallahu alaihi wasallama sabawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da haka Allah sai ya ce wallahu la yuhibbul fasad Allah bai san mutanen da suke ainihin wato masu banna ne Allah ka sa kada mu kasance cikin mutane masu ainihin wato banna sannan sai ya ce me وإذا قيل له وإذا قيل له اتق الله لهم عزة فحسبوه جهنم Allah ce shi ne wannan aikin wa'ida ƙila lahu in aka ce masa ittaqillah ka ji tsoron Allah aka zatkul izzatu sai al'izzatu jiji da kai sai ta kama shi bil ismi wato bi sababil ismi saboda sababin zanuban da yake aikata ya dinga jin jin shi wata tsiya ne shi ya kai shi ya isa sai Allah madaukakin sarki sai ce fa hasbuhu jahannama to wannan mutumin jahannama ta ishe shi inji Allah subhanahu wata'ala sannan Allah madaukakin sarki yake cewa wala bi'sal mihadu wato tudda shimfidan mutum a ce jahannama ce ainihin wato shimfidar shi shi yasa Allah bai shimfida ƙasa sai ce alam naj'al al-arda mihada ashe ƙasa ba mu ne muka shimfida ta ba wal arda farashnaha fani'imal mahiduna A mu ne muka shimfiɗa ta madalla da mu masu shimfiɗa ƙasa in ji Allah to akwai wanda kuma abin da za a shimfiɗa masa ya zauna a kan shi ranar alkiyama shimfiɗa tana cikin ainihin wato jahannama ne da haka Allah ya ce wa idza qila lahu in an ce masa ittaqillaha ka ji tsoron Allah akhadatul izzatu sai jiji ya kai ya kama shi wanda al-izzatu masdar ne min azza ya izzu yana babu ainihin wato nasara ko babin daraba ya diribu mawzunuhu fa ala yafilu al izzatu bil ismi ta hanyar zunubi sai Allah ya ce fa da jahannam wato wannan mutumin jahannama ta ishe shi wala bi isal mihad kuma tur da jahannama ta zamanto ita ce shimfiɗar da mutum zai je kwanta ranar tashin alkiyama Allah madaukakin sarki ya kiyaye mu ya tsare mu sannan ya ce ne ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء malamai suka ce an ruwaito akwai wani sahabi ana ce masa suhaibu rumi radiyallahu anhu suka ce wannan ayar ta sauka a kan shi ne hina karaja muhajirin min makkata ila ilan nabi sallallahu alaihi wasallama fil madina lokacin da ya fita zai hijira daga garin makka zai tafi madina fa halikat ko falahiqat bihi quraish sai quraishawa suka bi shi suka cin masa a hanya wanda yana da cikin zaluntar da ake wa addinin musulunci a ce ai annabi wani mutum ne kawai ya zo da yaƙi ya tashi ya dinga yaƙar mutane bayan ba a faɗar irin abubuwan da aka yi masa a garin makka aka yi wa ɗaliban shi yanzu shi sahibi ne wai hijira ma fa in za ka yi daga garin makka ka tafi madina ba wai naɗe kayanka ba kake da rana kowa na ganin ka ka tashi ka tafi a'a wallahi sai dai ka yi a ɓoye ba wanda ya sani sai ka fita in ko an san ka fita to bin ka za a yi Shi ke wa qalu lahu suka ce masa ataina na ataina ataina na ka zo mana ataina sulukan su'ulukan ka zo garin nan baka da ko sisi la mala laka baka da ko sisi wa takhruju anna anta wa malaka kuma yanzu zaka kwashe kuɗin da ka tara daga garin nan ka koma garin ku to ba zai yi ba fa hada lan yakuna wannan ba yadda za a yi fa qala lahum sai yace musu ara'aytum in taraktu mali yanzu ba kwa gani idan na kyale muku kuɗi na za ku rabu da ni suka ce masa eh fa qalu na'am suka ce eh fa dallahum ala malihi fi makkah sai yace ku koma guri kaza dukiyata tana daidai guri kaza a guri kaza ku je Wata wa ya zahabu sai suka kyale shi ya tafi falamma wasala al-madina lokacin da ya je garin madina wa aka akbara rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bi amrihi ya ba manzan Allah abin da ya faru sai Allah ya saukar da wannan ayar sai ce wa minan nasi akwai daga cikin mutane man yashri nafsahu tiba'a mardatillahi wanda yake siyar da rai saboda neman yardan Allah subhanahu wata'ala wannan magana saboda haka wannan kissan yana daga cikin isoshin da malamai suke kafa hujja da shi gaskiya babu yadda za a yi sahabi na annabi muhammad ya maka ƙarya saboda yanzu aibin shi aka yi da aka bi shi aka ce ka zo garin nan baka da ko sisi ba zai yi ka fita daga garin nan wato da kuɗi me yake cewa in dai kuɗi kuke so ku koma ku je daidai guri kaza kuɗin yana nan na baro me suka yi ai sun yadda cewa ba ƙarya yake ba da gaske ne ba su ce sai mun taso ka ba mun dawo mun gani da gaske ne ko babu ta yanzu kai ne kace a koma gurin yana nan don Allah za a yadda wallahi ba za a yi da ba sai an ta soke ta amma saboda sahabban manzon Allah ba sa ƙarya yace a koma kuɗin yana nan idan an je daidai guri kaza za a samu aka dawo kuma aka samu ainihin wato wannan kuɗin to shi yasa kullum muke cewa ba abin da ya haɗa munafiki da sahabban annabi munafiki daban sahabban manzon Allah daban layin su bai haɗa su ba mu munafiki ba mu ma yadda musulmi bane ballantana ya zama sahabin manzon Allah munafiki daban sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daban wata maganar malamai suka ce wannan ayar ta sauka fil mujahidin fi sabilillah wanda suka yi jihadi saboda Allah wata maganar malamai suka ce annaha nazalat fil muhajirin wal ansar wannan ayar ta sauka akan mutanen Makka da mutanen Madina ne to ko ma kansu haihu ta sauka ko ma ta sauka kan wanda suka yi jihadi ne ko ma ta sauka kan wato muhajir da ansar ne duka Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗe su a wurare daban-daban ya ce inna Allah ashtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna Allah ya sayi rayukan mu'mini fadawan cinikin da dukiyarsu da mai zai biya da aljanna sai ce yuqatiluna fi sabilillahi fa yaqtuluna wa yuqtaluna sai ce wa'adan alaihi haqqan fit tawrati wal injili wal qur'an sai ce wa man awfa bi alihi min Allah fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum bi wa zalika huwa al-fawz al-azim sai ya faɗi siffofin su yace at-ta'ibun al-abidun as-sa'ihun ar-raki'un as-sajidun al-amirun bil ma'ruf wan nahun 'anil munkari wal hafizun li hududillahi wa bashiril mu'minin ai masu imani bishara wa'inda wa'annan su ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wadda dukka sun shiga ciki muhajir da kuma ainihin wato ansar to wa minan nasi akwai daga cikin mutanen duniya ba duka ba man yashari nafsahu tiga a mabdatillahi akwai wanda yake siyar da ransa saboda neman yardan Allah subhanahu wata'ala da haka sai Allah madaukakin sarki yake wallahu ra'ufun Allah mai rangwame ne kuma bil ibadi dangane da ainihin wato bayansa shi yasa a maqulun ne da ajali akwai wanda yake siyar da ransa kawai dan ya samo neman yardan Allah Abu kuma wanda yake zuwa ya je ya siyar da ranshi don ya samu fushin Allah subhanahu wata'ala abubuwa ne guda biyu suke zuwa shi yasa annabi ya ce kullum idan aka waye gari kowa yana yin sammako akan abin da ya ga zai iya ne wani ya yi sammako akan abin da zai yanta ran shi wani ya yi sammako akan abin da zai yi ne zai ainihin wato cutar ranshi. dan haka Allah ya ce wa minan nasi akwai daga cikin mutane wanda zai siyar da ransa saboda neman yadda Allah subhanahu Ta'ala, Allah ka sa muna da gaske to kuma Allah ya faɗa ya ce wannan yadda ta Allah to ya ce ta fi komai wa ridwanun minallahi akbar yadda Allah subhanahu Ta'ala ta fi komai to wannan yaddan da Allah ya faɗa dan adam ya ce ya yadda da Allah abu ne mai sauki ai ba wanda zaka same shi ya ce maka shi bai yadda da Allah ba amma ka samu garantin Allah ya ce ya yadda da kai wannan abu ne mai bala'in wahala yasa daga nan za ka jinjinawa sahabban manzan Allah ce wanda Allah ya yarda da su kai ka san idan aikin banza suke babu yadda za a yi Allah ya da wanda ya aikin banza wasabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal ansar sai ce walladina tabauhum bi ihsan radiyallahu anhu wa radu anhu yadda ta bangare biyu aka samu an samu yadda daga bangaren Allah shi ya yarda da su su ma sun yarda da shi kuma yaddar da aka yadda a can sama ta bakwai wanda yake saman sama ta bakwai din ya yadda sai ya sanar da mala'iku cewa ya yadda sai ya turo fada da tafi kowace fada martaba da daraja da matsayi a doron ƙasa ita ce makarantar manzon Allah aka karanta cewa والذين bi isanin, رضي الله عنهم waradu anhu aka karanta cewa Allah ta'ala ya yadda da wa'annan mutanen bayan an faɗa haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanta wa duniya gabaki ɗaya cewa waɗannan mutanen Allah subhanahu wata'ala shi ma ya ainihin wato yadda da su saboda haka can wani gurin yace la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir ba za ka taɓa samun mutanen da suka yi imani da Allah da ranar lahira ba yuwadduna man haddallaha wa rasulahu su nuna soyayya ga wanda ya saba wa Allah da manzon Allah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ko da ƴaƴansu ne ƴan uwansu ne dangin su sai Allah ce ulaika kataba fi qulubihim al-iman wa'annan wa'anda su ne wanda Allah ya tabbatar da imani a cikin zukatansu wa ayyadahum kuma ya karfafe su biruhin ruhin minhu da wani karfin imani daga gurin shi sannan wa yadkhuluhum jannatin ta min tahtiha al-anharu khalidina fiha sai ya ce radiyallahu anhum wa radu anhu saboda sun yadda da Allah Allah kuma ya yadda da su sai ya ce ainihin wato wa'annan su ne wa'anda za su samu babban rabo da haka ya ce ala inna hizballahi ula'ika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihuna wa'annan su ne wanda suke kungiyar Allah kuma ku saurara kungiyar Allah su ne wanda za su samu min za su samu babban rabo Allah ya jarraba sahabban annabi saboda neman yardan Allah Allah ya ajiye abu guda takwas da abu guda uku ya ce musu ba za su haɗu ba su zaɓa abu uku ko su zaɓa abu takwas kuma sahabban manzon Allah saboda neman yarda Allah suka zaɓa abu guda uku suka kyala abu guda takwas ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a kada wanda ya kuskure ya riki iyayen shi da ƴan uwan shi a matsayin masoya kilistahabbul kufara alal iman matukar suka nuna sun fi son kafirci akan imani sai Allah ya ce wa man yatawallahu minkum fa ulaika humuz zalimun wanda yaje ya kama wani makiyin addinin Allah ya rike yace shine nashi to wannan mutumin yana daga cikin tantiran azzalumai inda Allah da haka yace kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها Allah sai ya ce musu ahabba ilaikum min Allah wa rasulihi inda kun kusan su akan Allah da manzan Allah wa jihadin fi sabilihi da kuma jihadin yada addinin Allah idan kun kusan su fatarabbasu ku je ku jira hatta ya ati Allah bi amri amma sahabban manzan Allah suka zabi sun kusan Allah da manzan Allah da kuma jihadin yada yada addinin Allah shi yasa sanda suka fita suka je wani gari sarkin garin ya kalle su ya ɗauka ko matsala ce ta talauci da babu ya sa suka zo gare shi ya ce idan kuɗi kuke so zan baku idan abinci kuke so zan baku sai da ya gama bayani suna sauraron shi suka ce masa wallahi ma ji ina ne hada mu ba mu zo don wannan ba inna ma ji ina linukhrijal ibad min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad abin da ya kawo mu kenan mun zo ne sai mun cire bayan Allah su daina bauta ma bayan Allah sai sun koma suna bauta ubangijin bayan Allah wa minan nasi man yashri nafsahu tiba'a mardatillahi sahabbai ko sun siyar da rayukansu gurin neman yardan Allah subhanahu wata'ala ana nuna mana saura minti biyu addini duk inda ka gan shi a duniya sahabbai saboda neman yadda Allah suka ɗauke shi suka kai ba don wani amfani na mai ba na duniya ba yanzu nan ƙasar mai dugurin nan wannan uqbatu bin nafi ko sahabi ne na manzon Allah ya taso tun daga yankin jaziratul arab ya kawo addini har wannan garin da mai shi yasa Allah madaukakin sarki wayannan abubuwan da suke faruwa Allah ya tsayar da su kasar Maiduguri ma'addata Qur'anin da ke ciki sakamakon sahabi na annabi ya yi tattaki kowa ya sai da zai bada labari wanda ma'addata Qur'anin da ke kasar Maiduguri kai an tabbatar sun fi na kasar Saudi Arabia yawa sakamakon wannan kokari da wannan bawan Allah sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi Allah ka sa mu siyar da rayukan mu gurin neman yardan Allah ba neman yardan wasu ba saboda haka ana nuna lokaci yayi sai mu tashi gobe ayyuhal ladina amanu bi qulubi silmi kafa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh